بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه يوم آه كما عندنا شيء زامي بقرن كاو أنسو مثالي na darasin da muka yi wancan makon saboda babu misalai a cikin wancan darasin ah, kuma saboda yanayin akwai tafiya a gabana gobe da sassafe misalan kawai zami ba za tsari a kan karatu wannan karatun ba Allah ya kai muka dawo kuma aka dawo kuma insha Allah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya a ah, ziyadatu fiqa tana daga cikin a wurare masu muhimmanci a ilimin mustala da ya kamata ɗalibai su fahimce shi sosai a karatunmu na wancan makon kusan duk dai nazariya muka rinka yi kan cewa ga yadda abinda a magana ce babu kawo misalai daga tasarrufin huffat yanzu Allah da zan yi muku imla'in waɗansu misalai na waɗansu hadisai waɗanda za su ba da misalin ziyarar fiqa da yadda malamai din suke tsabbaka ƙa'idodin nan da muka da aka ambata a na farko dai na farko dai ina son ɗan yi 'yan tambayoyi Kan ka'idodin da muka faɗa cewar dangane da abin da ya danganci ziyarar shifa akwai ka'idodi da muka faɗa ko yaya ake samun ziyada a cikin hadisi me ake nufi da ziyadar thiqa me ake nufi da ziyadatul thiqa na'am to bari mu je kuma na wani alqaul al-awwal kenan bari mu ji alqaul al-thani sai ni tarje na'am ahsanta na'am Ah, asalin abin da ake nufi da ziyadatu thiqa wato hadisi ya zama zamanto mashhuri da wata riwaya sai a samu wani daga cikin masu riwaya wanda yake shi ma fiƙa ne amintacce sai ya ƙara wani lafazi a cikin matanin wanda yake riwaya mashhuriya ba ta zo da wannan lafazin ba ko kuma ya ƙari a cikin isnadi wanda riwaya mashhuriya ba ta zo da wannan ƙarin ba an yi taƙidinsa da cewa ya zamanto fiqa wannan saɓanin abinda alhafi ya faɗa ya ce wa ziyadatu rawihima rawihima mun ce abdamir ga me yake komawa الصحيح والحسن راوي الحديث الحسن أنا أسفن دائما شوى ثقاني أه؟ بقى أسفن دائما شوى ثقاني الصدوق راوي الحديث الحسن صدوق أكيد شيء مثلا شنو وندي يكي دا عدالة دا ضبط أما حدث با تمام بشي حدث ta yi karanta daga haddar rawi wanda aka sifanta shi da yake ruwaito hadisi sahi to wannan shi ake ce ma as sadu to maganar mu ba akan as ba ce as sadu idan ya ruwaito hadisi in yi ziyada a cikin hadisi ba a karban ziyadarsa ba a karban ziyadarsa in ta saba ma ziyadar waɗanda suka fi shi fiqa to waye zai ba mu misalin ziyada a cikin isnadi ne ake nufi da ziyada a cikin sanad na'am Thank you. Hmm. wato alal misali hadisi ne an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam wani sai ya zo ya ce an ibn umar an umar an nabi sallallahu alaihi wasallam ga yayi ziyada hmm. to amma idan idan ya zo ya ce wannan sharaɗin wannan ziyadar sharaɗin ƙara rawi a cikin isnadi ya zamanto ya ƙara rawi a wurin da yake an yi riwayar da an ana an gane domin idan an yi riwayar ba da an ana ba da haddasa na ko sami'tu to don an ƙara wani wannan ba ta cikin babin ziyadatu domin ba abin da zai hana ya zamanto hadisin an ruwaito shi daga ibnu umar daga umar radiyallahu anhu ibnu umar daga umar yaji sannan kuma daga baya shi kansa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani idan akwai haddasa na kaje yayi mana maganin wannan saboda haka babu iskali Ibnu umar yace yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaza sai kuma wani ya sake ruwaitowa Ibnu umar yace sami'tu umar ya kulo anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya ji daga umar ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu iskali amma iskalin idan an yi riwaya da an an gane sai a zo a yi ƙari to a nan wajen shine malaman hadisi suke bincike idan ba a yi ƙarin idan ba a wajen riwaya da an ana ba ne ba sa bincike a nan wannan ƙari ya nuna kan cewa hadisin an roƙo shi da fuska biyu amma inda ake yin tsayawa a sa ayat tambaya a cikin ziyadar fiqa ta irin wannan a isnadi shine idan aka ƙara mutum a wurin da aka yi riwaya da an ana an fahimci wannan to misali na farko akwai wani misalin na ziyada a cikin isnad na'am an yi an ruwaito shi mursal wani kuma ya ruwaito shi muttasil a hasan shine wato hadisi da yake mursal tabi'i ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani kuma sai ya zo ya ce ai tabi'in nan ya ji daga wajen sahabi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kari yayi ya kara sahabi akwai wani misalin na'am na'am hasanta hadisi ne da ake ruwaitowa sai a tsayar da shi akan sahabi mawquf kenan ko ya gabata mun yi ta'rifin alhadith hadith al ma udifa ila sahabi an ruwaito mawqufan ala abi huraira wani shi kuma da yazo sai ya zarce abi huraira ce ai magana ba ta abu huraira ba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shi ma wannan yayi kari a cikin sanad wannan shi ake ce ma raf'ul mawquf na farko kuma shi ake ce ma waslul mursal shi yasa idan kura a cikin ilmin mustala za ku ga a cikin abuwab da ake karantawa ta'arudul raf'i wal waqf da kuma ta'arudul wasli irsal wato a sabani wajen riwaya tsakanin ar-raf'u wal waqf shine ta'arudul raf'i wal waqf da kuma ta'arudul wasli irsal a ruwaito riwaya muttasila wani wasu kuma su ruwaito ta mursala an gane su ne misalan ziyadar suke zuwa a cikin sanad ziyada ku da take zuwa a cikin matan dama shine a ƙara wani lafazi wanda zai kawo ƙarin ma'ana a cikin abin nan din to za mu kawo wannan su ne misalan da za mu kawo akwai misalai waɗanda suke imam ahmad ya faɗa a wanda za su yi kyau wajen wannan misalin ƙala abu dawud wanda suke da biro za su iya rubutawa su in musu shifta قال أبو داود آه، سمعت أحمد ذكر سمعت أحمد ذكر سيكو سنة نقطتين ده أبن الإمام أحمد يفعل مالك عن الزهري مالك عن, عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا لم يروه إلا مالك وانا ما قلنا إمام أحمد كنا لم يروه إلا مالك نعم طوافا واحدا لم يروه إلا مالك ومالك ثقة ومالك ثقة وفي معنى إمام أبو داود من سنن نسيارك سيئة المدرين إمام أحمد yana da littafi masail wanda ya ma imam ahmad tambayoyi kan ilmin hadisi da ilmin rijal ya ce ya ji imam ahmad yana ambaton wannan isnadin malik an zuhri an urwata an aisha mutum hudu ko malik mun san dai imam malik ko imam darul hijra ya ruwaito daga malaminsa az-zuhri ibn shahab az-zuhri an urwata daga urwata bin zubair daga aisha cewa aisha ta ce an innal ladina tafu innal ladina jama'u al wal umra tafu tawafan wahida waɗanda suka yi kirani tsakanin hajji da umra dawafi ɗaya kawai suka abin da take nufi da dawafi ɗaya ai sa'ayi ɗaya at-tawafu take nufi at-tawaf baina safa wal marwa wato lokacin da suke hajji sa'ayi ɗaya kawai suka wanda suka yi jam'i tsakanin hajji da umra an gane wannan wannan imam malik ne ya faɗe ta sai imam ahmad ya ce lam yarwihi illa malik imam malik ne kawai ya ruwaito wannan ziyadar to amma kaga irin zaurance malaman hadisi kawai shi bai imam ahmad abin da ya faɗa kenan lam yarwihi illa malik me yake nufi to sai ka koma ka bincike hadisin in ka koma ka bincike hadisin sai ka ga wannan hadisin hadisin bayanin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha ta rawaito yana cikin Bukhari da Muslim almajiran zuhuri su ne suka yi sabani a mutum guda uku da Uqail ibn Abi Khalid da ma'amar da ibn Uyayna Uqail ibn Abi Khalid da ma'amar da ibn da ibn uyayna su su uku suka ruwaito wannan hadisin ba su ambaci cewa waɗanda suka yi kirani sun yi sa'ayi sun yi dawafi tsakanin safa da marwa sau ɗaya ba sai suka yi shiru a cikin riwaya su babu wannan lafza an gane mutum uku da suka ruwaito hadisin ruwaya tana cikin sahih muslim ba su ambaci wannan lafzar ba shi yasa imam malik yace lam yarwihi illa malik imam malik ne kawai yayi wannan kare su sun kawo hadisin bayanin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma imam malik ya kawo amma shi kadai sai ya shi da ƙara wannan lafzan wannan ba ta bayanin ƙarin hukunci ba hmm? bai saba musu ba ya saba musu to za a karba ko ba za a karba ba eh mutum uku suka saba ma imam malik uqail ibn khalid ibn abi khalid da ma'amar ibn rashid da sufyan ibn uyayna dukkaninsu manya-manyan ɗaliban zuhuri ne kuma suna daga cikin tabakar farko uqail ibn abi khalid ya kasance tare da zuhuri lokacin da zuhuri ya je sham ya zauna abin ya je sham ya zauna ma'amar shi ma ya lizinci zuhuri a madina Ibn uyayna kuma ya lizince shi a madina da makka saboda haka dukkaninsu sun san zuhuri almajiransa ne manya-manyan suna cikin attabaqatul ula attabaqal ula dama ajin farko na ɗaliban zuhuri eh, mutum biyar ne waɗansu su ƙara shida wa'annan uku na hudunsu imam malik na biyar ɗinsu yunus ibn yazid al-aili waɗansu suna ƙara muhammad ibn walid zabidi su su shida to kaga guda uku cikin yan ajin farko duk sun saba ma imam malik shi ma dai shi ma dai a cikin ajin farko yake to yanzu za a ce imam malik yayi kuskure a wannan karin da yayi ko kuwa riwayarsa za a karbe ta na'am ba za a karba ba saboda me fa man huwa awsaq minhu eh to ai da kyau ai dauki ne na'am eh Mm. kuma ya eh. eh. to shi kuma imam ahmad sai ya ce wa malikun fiqa eh to ai shi wato abinda abinda nake so nuna a nan shine mu fahimci manhajin malamai yanzu dai zan mana maganin rigimar sai mu nemo dalili imam ahmad ya ce wannan ziyadar makbula ya karbe ta saboda malikun fiqa imam bukhari ma ya karbe ta dan ya rawaito hadisin a cikin sahihin sa eh? saboda ka wannan karin makbul ziyada ce makbula me yasa suka yarda da ita mu kar mu zo kar mu zo sabon hukunci mu rushe nasu me yasa suka yarda da ita na'am ruwa babu wato wannan zai koma ɗin wajen matsayin imam malik dangane da waɗanda suka saba masa imam malik kurakuransa wajen riwaya daga wajen zuhuri kaɗan ne da wuya ka same shi ya kuskure kurakuran da imam malik ya yi kaɗan ne matuƙa ba shi da kuskure kuskurakuran da imam malik wajen riwaya daga zuhuri ba su fi ɗaya ba ko biyu don haka riwayar imam malik don ya ƙara da wani abu ana ana san kan cewa ba kuskure yayi ba saboda haka ake saboda haka aka karɓe ta don haka na farko dai tukuna haddasa da fiɗa ɗinsa ta kai shi matsayin da zai iya kiyaye abin da wani bai kiyaye shi ba shi shi kadai zai iya kawo abinda da kowa ma bai kawo shi ba a cikin riwaya kuma a karɓa yani hafizun utamadu ala hizbihi malami ne wanda yake makiyayi ne haddar da ake yadda ake dogaro da riwayarsa da haddarsa an yadda da shi sannan na biyu ba wata karina da ta nuna kan cewa ya yi kuskure a wajen wannan riwayar dama abinda wannan shine abinda hafi bai faɗa ba sharuɗan nan guda biyu sune ake dubawa wajen karɓar ziyadatu fiqa na farko ya zamanto wanda ya tsara ɗin ya saba ma sauran huffaz da basu faɗa ba hmm? ko da in ya saba musu ana karɓa kawai idan ya zamanto hafidun mu'tamadun ala hifzihi na biyu kuma ya zamanto an rasa qara'in an rasa dalilai da suke nuni da kan cewa kuskure ce yi kuskure yayi a cikin riwayarsa an gane wannan sharadan guda biyu sun tabbaka akan Imam Malik hafiz ne mu'tamad ala babu wani dalili da nuna kan cewa yayi kuskure saboda ka duk da yake waɗanda ya saba musu suna da yawa eh? duk da yake wanda ya saba musu suna da yawa yawan nasu ba zai amfane su ba ba zai amfani su wajen su rushe abin da ya ruwaito saboda imam malik shi yasa imam ahmad yake cewa wa malikun fiqa hmm? Hmm? imam malik fiqa ne a wata a wata riwayar wanda shi ma aka sami irin wannan yake cewa imam ahmad yake cewa a wani hadisi shi ma wanda imam shi kuma wannan sabani ne akan nafe shi wannan ba sai kun rubuta ba ku tsaya da wancan misalin wannan kawai ya zama tutu babu hira ne kuji ba sai kun rubuta ba wancan misalin na farko ya ishe ku a wajen misalin ziyada a cikin matan wadda take maqbula an gani wannan kuma kawai dai zan kawo muku hira dan ku da ƙara fahimtar yadda abin din yake hadisi ne na li'an cewa waɗansu wani mutum ya je yayi li'ani da matarsa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai ya sai ya abin nan sai ya bambanta sai farraka tsakanin miji da matar amma ɗan me aka yi da shi an sauran riwayoyin sun yi shiru imam malik sai ya ruwaito da karin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam alhaqa walad almula'ana almula'ana bi ummihi yace dan a dangana shi zuwa ga uwarsa kar a dangana shi zuwa ga ubansa wannan ziyadar imam malik ne kawai ya ruwaito ta amma ubay amma kaga waɗanda suka ruwaito wannan wannan hadisin wanda suka ruwaito wannan hadisin daga nafi' akwai ubaidullah al-umari wanda waɗansu sun ce ma duk cikin almajiran nafi babu kamar sa akwai juwairiya ibn asma wanda wani suna garib sunansa juwairiya namiji ne fa amma sunansa juwairiya babansa kuma sunansa asma juwairiya ta bin asma shi ma yana daga cikin asabaka saniya min sabaqat ashab nafi suka ruwaito hadisin ba tare da wannan ziyadar ba haka imamul bukhari ya fitar da shi shi kansa hadisin imam malik shi kansa hadisin imam hadisin imam malik yana cikin muwaƙa buhari bai ruwaito shi ba to imam ahmad ne yace ibn Abdulbar sai yake taliki akan wannan yake cewa haka za rawahu kullu man rawahu an nafi fa zakaru fihi al-li'an wal furqa cewa an yi li'ani kuma an an raba tsakanin miji da mata har abada ba za su sadu ba ولم يذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالمرأة سكن شروع كان ولا وقاله مالك النافع كما رأيت وحسبك بمالك وحسبك بمالك حفظا وإتقانا مالك جاء شيكا وجاء حفظ إتقان إن يفتات وحقيقة يا تبت شيسا إمام أحمد da aka ruwaito masa da shi sa imam malik imam ahmad ya yadda da wannan ziyada ta abin nan da imam malik ya kara ta almuhimmi kun ga wannan misali ne akan cewa idan wanda ya kara riwa idan wanda ya kare idan wanda ya kare an yarda da shi to za a karɓi ziyadarsa ko da wanda suka saba masa wanda ya saba wanda ba su faɗa ba sun fi shi yawa amma idan bai kai matsayin yanda an yarda da shi ba to nan ba za a karɓi ziyadarsa ba to misalin ziyada da ake inkarinta saboda wanda ya karin haddasa bata kai ba ita ce wanda wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha wajen sifar talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Muhammad ibn Fudail ya ruwaito daga Al'amash daga Umarata bin Umair daga Abu Atiya daga Aisha radiyallahu anha fi talbiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk sai ya kara da laka wal talbiyar wannan talbiyar ibnu umar ce da ta kai zuwa ga laka wal mulk talbiyar da aisha ta ruwaito labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak anan ta tsaya innal hamda wan talbiyar Aisha iyanan ta tsaya sai Muhammad ibn Fudail daga cikin almajiran A'amash shi sai ya kara wannan laka wal mulk abin wal mulk la sharika lak ya saba ma mutane nawa mutanen da ya saba musu waɗanda suka ruwaito akwai Abu Muawiya akwai sufyanu tsauri akwai Abdullahi ibn Numair akwai Abu ahwas Sallam ibn Sulaim akwai Abu Khalid al-Ahmar Sulaiman ibn Hayyan Mm. har ma da shoba ko da ke shoba shi yayi wani sabani mutum shida da ya saba musu bai faɗi su faɗi wannan ba to nan malamai malamai suka yi imam ahmad da da aka faɗi wannan sai imam ahmad ya ce wahima ibn fudail fi hadhihi ziyada wahami yayi ولا تعرف هذه عن عائشة إنما تعرف عن ابن عمر وذكر, أب وذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها سيتي يا سابا موندي تيشي to amma ku lura a nan wajen akwai karina da ta sanya imam ahmad ya wannan bayani shine akwai yiwuwar akwai karina da ta nuna cewa kuskure yayi ibnu qudayy komai haddasa yayi kuskure dan ya waɗansu sun rawaito hadisin babu ziyada sai aka samu wannan wannan ziyada ta zo a wani hadisi ne daban ba na Aisha ba na Abdullahi ibn Umar saboda haka abin da sai malamin hadisi sai ya kyautata san kan cewa kuskure ya haddace lafazin hadisin Ibnu Umar ne sai ya tabbaka shi akan lafazin hadisin Aisha bai kiyaye cewa hadisin Aisha ya sha bamban da na Ibn Umar ba saboda ka an samu karina akan cewa yayi kuskure shi yasa sai Imam Ahmad yace wahima Ibn Fudayl saboda ka kun gani idan ziyada ta zo idan akwai karina kan cewa wanda ya ziyadar yayi kuskure ba za a karbe ta ba an gane saboda ka na farko dai ya zama to an yadda da haddasa kuma babu karina dalili da yake nuna kan cewa yayi kuskure a wajen riwaya na'am wal mulk la sharika lak riwayar ibn umar ta zo kamila inna alhamda wa laka wal mulk la sharika lak haka ta zo kamila amma hadisin aisha duk wanda suka rawaito hadisin banda muhammad ibn fudayl ba sai su tsaya a inna alhamda wa ni'mata a anan suke tsayawa ka gani shi ibnu fudail da ya tashi sai ya ya dire har ƙarshen yace kuma hadisin na Aisha inda wai hadisin ibnu Umar ya sai a ce masa baki sai a ce masa baka saba ma kowa ba amma da ya rawaito na Aisha yayin wannan karin sai aka sai sai wannan ta nuna dalili ne akan cewa yayi kuskure hadisi ne shiga cikin hadisi a wajensa to wannan misali wannan to misalin wanda kuma yake wannan mun ji misalin wanda aka sami dalili akan cewa yayi kuskure misalin wanda ya zo yayi ƙari tunda mun ce sharaɗin ziyada ɗin ta zamanto daga wajen rawi mai wanda yake fiƙa ko to Muhammad ibn Fudail shi ma fiƙa ne amma akwai ƙarina da ta nuna kan cewar yayi kuskure to idan aka samu shi kansa mai yin ziyadar ba fiƙa bane ba ma mutlaqan ma ba fiƙa bane saduq ne alal misali to nan ba za a karba ba tana kuma a ce ma yana yin kuskure sayyi ulhib misalin wanda yake ba fiqa ba zan kawo mana misali da sayyi ulhib wanda shi ma imam ahmad ya kawo akwai wani rawi mutumin misra da ake ce masa yahya ibn ayyub al-ghafiqi kun san hadisin shafa'i da wutri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam surorin da yake karantawa ko hadisin aisha a raka'a farko me yake karantawa sabbi raka'a ta biyu raka'a ta uku a wutri kuma fa qul huwallahu ahad da kuma wanne waye ya ce kul huwallahu ahad waye ya ce da falaki da nasi waye ya ce kul huwallahu ahad kadai waye kuma ya kara tare da falaki da nasi tare da kul huwallahu ahad <laughs> eh dan anan rigimar take ai anan rigimar take yahaya ibnu ayyub al-ghafiqi sai ya rwaito cewa a witri yana manzala sallallahu alaihi wasallam karanta qul huwallahu ahad da falaq da nas kowa ya saba masa wanda suka rawaito hadisi daga aisha cewa qul huwallahu ahad kawai yake ba ya kara falaq da nas shi ya kara da falaq da nas ku ji abin da imam ahmad ya ce a kansa أكرم بيدك شيء المجرى إمام أحمد كينا سمعت أبا عبد الله يسأل عن يحيى ابن أيوب المصري فقال كان يحدث من حفظه وكان لا بأس به أنت بإمام أحمد كان ون الراوي يحيى ابن أيوب المصري سيتي يا كسن شيء ينا, ينا رواية دقها حدثة بمعنى باشد للتاجي ليس بس لم يكن صاحب الكتاب in ya tashi riwaya ba littafi zai ɗauko ma mutane riwaya daga wa kana la amma duk da haka la ba babu laifi tare da shi wato saduq ne kenan wakana kana kaseeran waham fi hifzihi amma yana da yawan kuskure da yawan wahani a wajen haddasa bakartu lahu min hadithihi an yahya an amrata an aisha sai atra ne ce to ai wani hadisi na ta da yaro daga amra ai daga yahya ibn sa'id al-ansari kenan daga amra daga aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر الحديث kawai ya tsaya haka ba fa amma ka ga huffaz yana ga mai Imam Ahmad wannan bai kawai yace kana yaqra'u fi witr sai ya shiru ya san karashin hadisi ai kana yaqra qul huwallahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas fa qala ha man yuhtamal hadha yace ta za a yi to wannan a ce mutum kamar wannan ya rawaito irin wannan hadisi ne wannan karin wato saboda hadisin Aisha ma'ruf ne kowa ya san shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad kawai ta rawaito yake karantawa sai shi kadai ya zo ya ruwaito wannan ya ce to man yuhtamal hada waye za a karbi irin wannan riwayar daga wajensa wa qala marratan kam qad rawa hadha an aisha minan nas laysa fihi mutane nawa ne ya ruwaito wannan daga aisha ba wanda ya ambaci wannan sai shi wa ankara yahya khassa yace ya inkarin wannan hadisin amma wanda ya zo da riwayar yahya ibn sa'id al-ansari to kun ga wannan misalin wanda yake kenan ba shi da hadda shi ba fiqa bane sai ruwaito hadisi da ziyada to nan wajen kun ga ba wata wata ba kai aka yi watsi da wannan ziyada ta to sai misalan karshe su ne misalan ziyada a cikin matan misalan ziyada a cikin matan a cikin matanin hadisi idan aka ruwaito hadis idan wani daga cikin masu riwaya ya ƙari ya ƙara wani yayi ziyada a cikin sanad wani lokaci aka karbe lokaci ba za a karba ba me ake dubawa za a duba matsayin wanda ya tsara akwai akwai wanda za mu zo a cikin wannan littafin misalin da zai kawo wanda yake yawanci cikin littafin musbala ake kawo shi hadisin ah, abdullahi ibn abbas anna rajulan توفي ولم يدع وارثا إلا مولا له هو أعتقه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث wani mutum ne ya mutu ba shi da wani magaji sai bawansa bawansa wanda ya yantar da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi gadon wannan hadisin an ruwaito shi daga amru bin dinar daga ausaja maula abdullahi ibn abbas daga abdullahi ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an ruwaito shi daga ausaja babu ambatan ibn abbas wato mursal saboda kaga an yi ƙari kenan ko wanda ya faɗi ibn abbas ya yi ƙari to nan sai aka ce waɗanda wanda bai faɗi ibn abbas din ba hamad ibn zaid ne wanda ya faɗi ibn abbas kuwa Sufyan ibn Uyayna da wani daga cikin daga cikin ruwat ah, Sufyan ibn Uyayna tare da ah, tare da ah, tare da Abdul ibn Jurayj kuma shi Amr bin Dinar dama manya-manyan ɗalibansa su ne ibn Uyayna da Abdulmalik Malik ibn Jurayj dan mutanen Makka ne shi ko Hammad ibn Zaid mutumin Basra ne saboda haka suwaye suka fi cancanta su kiyaye hadisin amr bin dinar eh mutanen maka Ibnu uyaina da Ibnu jurayj shi ko dan basra ba lalle ya zama tunda ba garin su daya ba eh? ba lalle ya zama to kan cewa ya kiyaye hadisin sa ba to nan wajen sai ya zama to waɗanda suka yi ƙarin sun fi wanda ya rage din yawa da aminci wajen riwaya sai aka karbi ƙarin su nan kun ga inda aka karbi ziyada din kenan ko ziyada a cikin sanad kuma an karbe ta saboda me sun fi shi aminci saboda sun fi shi yawa kuma sun fi shi inganci wajen riwaya an gane to yaushe kuma ake kin ta? lokacin da ake kin karbanta shine idan ya zamanto wanda ya kare shi shi kadai ne ya saba wa mutane masu yawa misali a hadisin da imam bukhari ya ruwaito كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وانا حديث عائشة لي da Hisham ibn Urwa ya ruwaito daga Urwa daga Aisha radiyallahu anha Imam bukhari ya fitar da shi Imam Ahmad sai ya ce Isa ibn Yunus yusnidu hadithan hadiya wan nasu yursilunahu Ya nuna kan cewa ya saba ma mutane da ƙari sauran jama'a su suka ruwaito hadisin ba sa faɗan Aisha sai su ce daga Urwa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko da ya tashi sai faɗa Aisha saboda ka yayi ƙari ko kuma shi shi kadai ne ya saba ma mutane mutum nawa ya saba ma akwai waki ibn jarrah da muhabir ibn muwarri dukkaninsu sun ruwaito shi mursalan saboda haka imam ahmad sai ya ce isa ibn yunus ya yi kuskure saboda ya saba wanda suka fi shi yawa ya yi ƙari a inda ba a ƙari banda imam ahmad waye kuma ya muwafaka da shi akan cewa ya yi kuskure yahya ibn ma'in da abu dawud da dar qutni amma imam al bukhari shi ya nuna kan cewa shi wannan ba illa bace a wajen sa yadda da ya fitar da shi a cikin sahihin sa saboda ka ya karbi riwayar isa ibn yunus me yasa imam al bukhari ya haka shi kansa hafiz ibn hajar da yazo wannan kawai sai ce li hibdu ruwatiha saboda yana da hadda ya rasa masa eh bakar shi ta ake cewa wannan ilimin an gina shi ne akan Galaba Tubban. Hmm? kowa yana da zaukin sa shi imamul bukhari yana ganin isa ibn yunus yana da matsayin da ya kamata don yi wannan karin a karba ba kuskure bane yayi da ya kara sunan da ya kara aisha a ciki amma su kuma su imam ahmad suna ganin ta wakil shi kansa a matsayin kansa inda shi ne kadai ya saba ma isa ibn yunus ya fi isa ibn yunus a wajen kansa ballantana kuma tare da shi akwai wani duk sun saba shi sa imam ahmad sai ce wannan kuskure ne isa ibn yunus yake haka nan ibn ma'in yace haka nan daru ya yace daga cikin manyan manyan malaman hadisi da su abu dawud amma imam al-bukhari yace yana nan hadisi ya inganta a yana nan daram wannan za ku iya amfani da shi misali na wanda yake malamai suka yi sabani shi yasa za ka kan cewa babu ka'ida guda daya a wajen ziyaratu thiqa waɗansu suna cewa kamar yadda imam a wancan darasin aka yi ta faɗa waɗansu suna cewa ziyadatu thiqa makubula a'a ba ka'ida bace muna gani gashi an samu ya yayi ziyada wani ya karbe ta wani bai karba ba saboda ne kowa saboda yana ganin kan cewa sharuɗan karɓan nata sun yi saɓani wajen sharuɗan wanda ya ga sharuɗai sun cika ya karɓa wanda ya ga sharuɗan ba su cika ba ba zai karɓa ba hmm? gawa ba kowane ba kowa ne ba ni da kai da sauran ni da kai da sauran daliban ilimi ba mu ne zamu yi wannan ba su wanda yake suna da sani da riwayoyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kaci kaddinta su ne su ne suke da wannan ilimin da za su iya da wannan fahimtar da za su iya gane kan cewa akwai kuskure a cikin wannan riwayar ko babu kuskure a cikin ta to misali na karshe shine raf'ul mawquf wanda yake a shi ma ya zamanto an ruwaito hadisi mawqufan wani sai ya ruwaito shi marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba wani misali wanda yake ya dace a cikin wannan littafin sai dai a cikin wanda suke da tahrir ulumul hadith ya kawo waɗansu misalai daga cikin ilal na kutni za su iya komawa a cikin sa na juz'i na biyu tahrir ulumul hadith to ko sati mai zuwa kwarai da gaske dan wayannan misalan suna da muhim suna da amfani mutum ya dan za su sa shi ka fahimci ka'idar to saboda haka da misalin raf'ul mawquf da kuma qalin rawi a wajen an ana mako mai zuwa insha allahu sai a kawo wannan misalin sai zama to dukkan misalan ziyadatu tika guda hudu mun kawo su guda ɗaya tana da matani a ziyada a cikin matan sannan guda uku ziyada a cikin sanad mun kuma kawo misalin ziyada da ake karba eh, saboda haddar mai riwayar mun kawo ziyada da ba a karba saboda karina da ta nuna kan cewar mai riwayar duk yana da hadda amma ya yi kuskure mun kawo kuma misalin ziyadar da ba a karba saboda wanda ya ziyadar ba shi da hadda sai yi ulhifz ne saboda misalai uku muka kawo duk a cikin masar a cikin sanad kuwa kowanne mun kawo na wasulul mursal a shi ka ita kawai muka kawo saboda ana sauran guda biyu muke bin bashi raf'ul mawquf da ziyadatul rawi fi mahallil an'ana to Allah ya kai mu rana ita yau insha Allah za mu wannan sai kuma mu gina akan karatun mu mu shiga magana akan معرفة الشاذ والمنكر ويثيب عليها wannan sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban hadiya in aka bashi kuma ya bada tukuici ya in aka bashi kyauta zai karba kuma ya bada tukuici saboda haka tukuici da ake bayarwa ba ba al'ada bace tana da asali yana da asali a cikin sunna in ba za ka iya ba da tukuici ba to kai addu'a har mutumin da ya baka kyautar ya kan cewa hakika ka biya shi domin addu'a da kai kamar da kamar da ya zo a cikin riwaya na Thank you. wato ba wai cewa ne ana daukan ana daukan tabaka wato ana duba abubuwan da yake ake duba an za a yi tarjihi na farko a tara turuqul hadith ko riwayoyin yanda suka zo na biyu a duba maganar malamai akan su wanda suke riwayar dukkan wannan asani da maganganu na jar wata adil ya kowa ya matsayin sa yake na uku a duba tabakarsa a wani aji yake wajen malamansu. dan ajin dan tabakar farko sai a kaddamar da shi akan dan tabaka na biyu wato idan ya ruwaito wani abu dan tabaka na biyu ya saba masa cewa zani ruwayarwa zani aiki da ita tabakar farko yau wato yanzu dukkanin su wanda suka saba a tabakar farko suke ko idan ya zama cewa baki ɗayan su a cikin tabakar farko suke yaya za a yi eh? to shine a nan wajen sai a tsaya a duba a ga su kansu a cikin tabakar farko din ai su kansu hawa hawa ne su kansu a tabakar farko din hawa hawa ne yanzu a wajen imam ahmad idan yan ajin yan tabakar farko cikin almajiran zuhuri su ne da malik da uqayl da yunus da ibn uyayna da ma'amar in suka yi sabani shi a wajen imam ahmad malik shi ne na farko haka nan ma ali ibn al-madini duk sun kaddamar da malik <coughs> waɗansu su kuma sun kaddamar da muhammad ibn walid al zabidi to amma ka san ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewa za in an yi sabanin za a karba ko ba za a karba ba idan ba a samu wani dalili kan cewa shi wanda ya saba ma sauran yi kuskure ba inda an samu wata karina cewa akwai kuskure kamar wani hadisi ya shiga cikin wani riwayar wani hadisi ita ta shigo cikin wannan hadisin ta sanya shi kuskure eh? ko kuma ya zamanto cewar yayi abin da ake cewa sulukul jadda yanzu alal misali in aka ruwaito hadisi a hisham ibn urwa an urwa an aisha an riga an saba sai an dire da da fadan aisha wannan shi ake ce masulukul jadda hmm? to idan irin wannan kuskuren ne wato hanya isnadi wanda yake mutum nan da nan zai yi zaton kan cewa haka abin yake yanzu idan aka ruwaito hadisi wanda ya ruwaito hadisi hisham ibn urwa an abihi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa Aisha ba sai ya ce wannan ya kiyaye ya ce kenan ya fuskanci kan cewa wannan hadisin ba a jira har karshen sa ya kiyaye ya haddace yana da mazidul hib ka gane amma inda an Aisha ana cewa Hisham ibn Urwa ana bihi an Aisha an san cewa dama isnadi ne wanda an rawaito hadisi da yawa da shi a haka shi ake ce ma aljadda hanya wadda yake ko an saba binta abu ne wanda yake ba bakiyar ga ya saba da shi to wanda yake kawo abin da ba a saba jinsa ba to shi shine ake ganin ya fi ya fi karfin hadda don ya kiyaye abin da ba a saba faɗansa ba hmm? ka gane kamar yanzu a abin nan ala akwai wannan ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira nuska ce littafi ne guda hadisai ne suka zo guda guda ya ma sun haddace su to idan ya zamanto shi al'ala ya ruwaito wani hadisi ba an abihi an abi huraira ba sai ya rawaito hadisin an abi huraira mubashiratan ba ambatan abihi wani kuma sai ya rawaito hadisin da ambatan abihi an abihi an abi huraira to malaman hadisi za su furjayar da riwayar wanda bai faɗa abu hudun ba tsakani saboda shi wannan ya kiyaye abinda ya kiyaye abinda ya saba ma a tariqul ma'lufa dan a tariqul ma'lufa al-jadda a faɗi an abihi an abi huraira wanda ku kiyaye cewa a'a ai wannan hadisin bai ala bai ruwaito daga babansa ba ba a sarar nashi ba wataƙila wannan na shiga fagen alarammomi sun san dai irin waɗannan wurin dabarar eh, to ga nan wajen kai baka fi jihar daɗin ba saboda ka kana zuwa ta abin nan ta suratul qasas ta farko din nan ka san cewa ba aksar nas bane aksar ba aksarhum ne ka kiyaye wannan baka bi jihar da ba al ce a aksarun nas eh, to abin nan idan ya zamanto cewar malaman hadisi suna lura da wannan cewa shi kansa wannan hafiz din bai bi tafarkin da wato hanyar da aka fi sabawa ba da ita bai yi sulukul jadda ba sai a amfani da wannan a gane kan cewa bai yi kuskure ba da haka in ya kawo wani ƙari sai a ɗauka kan cewa a wannan tabbas ya haddace amma aka samu wata karira kan cewa ya yi kuskure to a nan wajen sai a yi riwayar sa na fata kun fahimci wannan

imam ahmad bai da afa hadisin mutlaqan ba shi yasa asra yake cewa yani fi hadisi yahya a riwayar yahya ibn yahya ibn sa'id al-ansari ba wai mutlaqan bane a wannan riwayar ta yahya ibn sa'id al-ansari shine ya kuskure da yi hadisin ya inganta ta wata ta wata hanya eh na'am na'am na'am da uqail ibn abi khalid wato sun ruwaito hadisin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ta da ta zo wajen bayanin sa'ayi baina safa marwa sai ta ce wa amman ladina ahallu bil umra fatafu tawafan akhar hmm? wanda suka yi tahalluli wanda suka yi tahalluli suka yi tamattu'i kenan bayan sun yi umra to ranar sallah sai suka sake wani dawafi din wato suka sake wani sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda ka sa'ayi nawa suka kenan sa'ayi biyu to su su uqail da ibnu uyayna da ma'amar abinda kawai suka faɗa kenan shi ko imam malik sai ya ƙara da cewa wa amman jama'u bainal hajji wal umra fafafu tawafu tawafan wahida shi yayi ƙarin wannan lafza din su sun yi shiru ba su faɗi hukun da ibnu uyaina da ma'amar abinda kawai suka faɗa kenan shi ko imam malik sai ya ƙara da cewa wa ammal ladina jama'u bainal hajji wal umra fa tafu tawafan wahida shi yayi ƙarin wannan lafza din su sun yi shiru ba su faɗi hukuncin mai kiran ba dangane da sa'ayi in kana neman hukuncin wanda suka yi kirani yayin da suka yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka je cikin riwayar su kar ka je hadisin Aisha a wajen su ka je wani hadisin ko hadisin Jabir ko makamancin su daga cikin sahabbai da suka rawaito hajji Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba hadisin Aisha ba to amma shi Imam Malik sai ya ambata wannan hukunci hatta a cikin hadisin Aisha ka gane bambancin tsakanin tsakanin riwaya ta su biyu an <laughs> ba gane ba ko eh a to me baka fahimta ba a ciki hadisin su Okai bai faɗi hukuncin mai kirani ba dangane da sa'ayi bai faɗi hukuncin sa'ayi bai faɗi yaya mai kirani zai sa'ayi ba hadisin imam malik ya faɗi yadda mai kirani zai sa'ayi saboda ka imam malik yayi kari ko bai kari ba to aya nan suka samu bambanci hmm? dan za a iya tambaya imam malik a'a mu ba mu san cewa mai kirani sa'ayi ɗaya yake ba yanzu kaga idan da kamar a ce hadisin aisha shine kadai aka rawaito a wannan mas'alar da ta ga a nan wajen waɗanda ba su yarda da riwayar imam malik ba sai su amfani da kiyasi ko su ce wanda zai yi eh, wanda ya kira ni shi ma sa'ayi biyu zai yi tunda babu dalili dalilin kan cewa sa'ayi ɗaya zai yi ko ba haka ba tunda hadisin aisha ya yi shiru a kansa don haka sai a tafi akan asal tunda mai tamattu'i ya yi sa'ayi biyu mai kira ne shi ma nufuki biyu don haka shi ma sa'ayi biyu zai yi to amma da aka samu riwayar imam malik sai ta maganin rigima ga wajen wanda ya karbe ta wanda bai karbe ta ba kuma fa kaga zai iya sabawa to kaga muhimmancin sabani kenan ko muhimmancin a hukunci akan riwayar imam malik kenan alaikum salatu kamar bayan lalla bai fahimci eh, kirani da ifradi da tamatsi saboda masu laftoci irin da malamai nan ce mai tamattu'i ma za a iya masa sa'i daya nke ne yake magana cewa kuskura sami shawarin zubin to irin waɗannan zai gan taliban ba su je hajji ba san me bambancin kiran da wannan na ji a fara masu kumfudan waɗannan wuraren ilimi ne ba ko yaushe mutum zai zai fatawa cewa wanda mai tamattu'i zai yi yi daya ba shi da wani dalili a cikin da aka kawo shi za a gansu kat na mafi sun saba yadda wannan amsila da malaki kawo maku wallahi amsila ce ya da wanda kowa ya fahimce shi ba za a rena hankalin ka ba dokin haki sha ringa buga ku ku yi waɗannan illan shi ne karatu da shi duk malamai suka rawaito shi amma shi an jinjina wani a dukkanin shi ne duk wanda ya muku fatawa cewa wanda ya sama su ci za a yi sa ɗaya ne ku jinjina wannan kawai ba daidai ba ne ya sama باقي سلفيني باقي وسكول اللي كزوريني قولي باقي نعم أنا نعلق كمس باقي وانا أبو ولا أنا رينا عن كنسيزان كمس باقي إن شاء الله مطمئن مبينة راجي وزيادة الثقة al-idraj yana daga cikin nau'i yana cikin ziyada amma ba lalle ta zama ziyada fiqh ba ziyada a cikin idraj yana zamu zo kansa insha Allah idraj a sanar da idraj a cikin matan na'am malamin sa yake ina jin nauyin sa gaskiya ni na masa masa ba ku gani yau kalmin da mai wala ya fi masa ah. da ganin da maka da baya duba idraj wasu dai yanzu ya kawo wala bai bai shirya ba ku jale shi ina muku kara eh ya muku kara na kan sai jale kuna so ta inda za bari za ki kan ka mai za